A jawabin da ya gabatar dangane da bikin ranar nakasassu na wannan shekarar, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ya shaida cewa akwai mutane fiye da miliyan dubu ɗari ɗaya da suke ɗauke da nakasa iri daban-daban a jikinsu. Mr. Antonio Guterres ya bayyana cewa masu ɗauke da nakasa kan kasance cikin yanayi na kaɗaitaka a sanadiyar gujewa da al'umma ke musu da kuma fuskantar nuna bambanci da kuma kyama daga wurin jama'a. To a dangane da haka ne cikin alkawarin ajandar shekara ta 2030 ya yi batun cewa ba za a bar wani a baya ba wajen kawo daidaito da kuma inganta matsayin rayuwa da na arziki da harkokin siyasa domin a rinka damawa da mutane masu nakasa a dukkan kasashen duniya kamar yadda yake kunshi a daftarin kundin dokar majalisar ɗinkin duniya da ke batu kan damar da masu nakasa ke da shi. nakasassu na duniya. To bismillah da sunan Allah Ubangiji ni nake farawa. Ya rabbana ka bani basira zan rera wanga wannan waka murna ranan nakasassu na duniya. Rukunan kungiyar wasu nakasassu kenan a jihar Bauchi suka gabatar da faitoci game da ranar nakasassu na duniya. Malam Haruna Sa'idu Fali shine coordinator na kungiyar nakasassu a jihar Arewa maso gabas ga sakon da ya gabatarwa al'umma. To sakonmu ga al'umma shine maganan kyama da ake nuna wa nakasassu wannan muna yaki da shi kuma ta ɓangaren ita gwamnati kamar yadda waɗanda suke ikirarin su lafiyayyu suna kukan basu da aikin yi to haka mu ma jama'a mu suna kukan gwamnati ta dube su da idon rahama baran nan da ake yi a dole ake yin sa duk wanda ka ga yana bara a dole yake yi dan kuma ya samu abin yi shi da bara sai tarihi daga bisani na ji ta bakin wasu nakasassun game da ranarsu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Kan sunana Musa Nuhu Adam Ningi shugaban matasan makafi na jihar Bauchi. To gaskiya alhamdulillahi wannan rana ina mika godiya ga Allah madaukakin sarki wanda tukunya kawo muka sake ganin wannan rana kamar yadda muka ganta a sauran shekaru da dama sannan ga wannan rana da ta same mu ta wato disabled day. Gaskiya akwai kalubale da dama wanda muke fuskanta. Muna fuskantar akwai mutanenmu da dama wanda sukan je su yi karatu su zo su zauna babu abin yi da kuma wanda sukan koyi sana'a babu jarin da za su tallafa kansu wajen su Sunana Amina Idris. Salamu alaikum. Mun gode wa Allah ta'ala maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana. Maganan barace-baracen nan da ake cewa in muka tsaya bara ba cinikin da ya kai bara walakanci. tun za ka tsaya a kan sa'an ɗaninka a kan sa'an ɗinka a kan sa'an jikanka ya gaya maka ma maganar banza kuma kansa ka zo muna buƙatar tallafin nan da ake yin taimakon nan mu ma a samu a ciki saboda mu sai muna ganin ba a ɗauki mu mutane ba ne saƙon hau gwamnati kenan kuma matan gwamnoni suna zaga gurin matattaki amma mu ba a taɓa ziyartar mu ba in ka ga an ziyarce mu to sai a lokacin da za a yi zaɓe ana son ƙuri'a mu taken bikin ranar nakasassu na wannan shekarar shine inganta nakashashe da tabbatar da tarayya don kawo daidaito. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.